tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida daidai da hudu ga watan ne shekara ta dubu biyu da sha biyar a ci gaba da tarihin shekul islam ahmad bin abdulhalim bin taimiyyat al-harrani a dimashki abul abbas Allah madaukin sarki ya gafarta mashi tarihin da muka ɗauko a cikin rijalil fikari wa da'awata fil islam na allamata sayyid abul hassan ali alhassani al nadwi allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi sakamakon karkare karatun littafin shekul islam mai taken manzo lamiyya bayan da muka kare wannan tarihi sai muka ɗauki salo ɗaya daga cikin salalan da malamai magabata kan yi dangane da muƙaddima da suke yi in za su karanta littafi ko dai su gabatar da muƙaddima a farko ko su jinkirta muƙaddima sai a ƙarshe sai su yi to mun dauko tarihin shawul islam muna son mu karanta ya zame mana shimfida da sharan fage akan abin da ya shafi littafin da za mu karanta a gaba na shekul islam kuma ya zama mukaddima ga littafin manzumatin lamiya da muka kare karatu da izinin allah muna roƙon mai duka kamar yadda ya hore mana dama muka fara karatun wancan littafi muka gama tare da sharhin shi haka allah madaukin sarki muke roƙon shi ya ba mu daman karkare karatun wannan tarihi mai faɗi wanda kusan irin yadda muke bin tarihin duk wanda yake bibiya kamar mun ɗauko tarihin mu ko yankin mu ko al'ummanmu gaba ɗaya ne muke haskawa da tarihin shehu islam domin duk wanda bai tsaya ya fahimci yadda al'amarin nan yake ba to ko zai daɗe igiyar ruwa yana yawo da shi kuma ƙarshe to kwalokwalon zai kifar da shi mala ya ɗauko mana tarihi tun daga irin yankin da aka haifi ibn taimiyya kafin nan da bi'an da ya taso da iyayen suka taso da irin yanayin al'umman da sarakunan da siyasan da tattalin da ke kaiwa da komowa a wannan lokaci sai da mala ya tattauna mana yanzu ma mala ya ɗauko mana bayan tarihin garin da yankin da ko'ina yanzu ya matso da tarihi kusa inda mun tattauna tarihin asalin sunan ibn taimiyya daga ina ne mun yi bayani dangane da kakannin shi su suwaye mun zo yanzu muna kan bayani dangane da abin da ya shafi mahaifin shi abin da ya rage dangane da abin da ya shafi kakan ibn taimiya mala yake cewa tuwafiya sanatin isnain wa hamsina wa sittami'a hijiri shi kakan ibn taimiya allah maɗaukin sarki ya yi mai rasuwa hijira na da shekara 652 wa min ta ashhari fihe wa ilmi yana daga cikin mafi shaharan littafin da ya rubuta kuma abin tunawa da shi a fagen ilimi shahararren littafi mai suna muntakal akhbar shona littafin muntakal akhbar istafada minhul ulama mala ya ce malamai tun na da har zuwa yanzu zakakurai daga cikinsu ma sun amfana da wannan littafin wa tanno bihi fi kulle asrin littafi ne wanda malamai da ɗalibai suka ba da kulawa da rungume wannan littafi a kowane zamani don cin moriyan shi وقد tammal mu'allif fi hazal kitab hakika wannan kaka na ibnu Taimiyya Majdidin to ya ba da kulawa matuƙa cikin wannan littafi na nashi muntakal akhbar bi jam'il ahadis ta yadda ya bi na tattaro hadisai haulal abuwabil fiƙihiyya dangane da abin da ya shafi babubbuka na fiƙihu don yana bin masail na fiƙihu ne sai ya kafa masu babi tsarki sallah zakka hajji da 'yan gayyansu baki ɗaya in ya ce babun fi kaza sai koro hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama akan wannan matsala ɗin muntakal akhbar kenan mala ya ce wa tammal mu'allif fi hazal kitabi bi jam'il ahadis haula abwabil fikahiyya allati tu'tabaru dalilan li ahli mazahib wanda waɗannan hadisai da yake kawowa ana kallonsa a matsayin hujjoji ne da dalilai dangane da abin da ya shafi mazhabobi wa marji'uhum da kuma asalin marji'insu Mana idan malaman fiƙo suka ce babu tahara ko kitabu tahara ko faslun fi taharati suka bayanai to kana son ka san dalilansu na bayanan da suka yi a zancensu na zibi na fiƙihu to sai ka ɗauko muntakal akhbar sai ga dalilan da suka dogara suka ce tsarki wajibi ne alola farilla ne abin da ya shafi rakatal fijiri suna ce mu'akkada sallan idi suna ce kaza to kana neman wannan hujjojin da waɗannan malamai suka dogara suka yi waɗannan maganganun to sai ka ɗauko littafin muntakal akhbar sai ga waɗannan hadisan nasu jama'ar annabi kuna fahimtar wannan ku? Allah ya saka musu da alkhairi ya ce wa qad tasadda fil akhira alimul yamani hakika a ƙarshe-ƙarshen waɗannan zamunna namu da muke ciki an samu wanda ya shiga cikin wannan al'amari gadan-gadan ya tinkari sharhin wannan littafi da bayyana ilmomi da fa'idojin da littafin ya kunsa shahararre fitacce babban malamin ƙasan yaman al-mujtahid babban mujtahidi a musulunci wa muhaddisuha kuma babban malamin hadisi annabiga wanda ya shahara ya yi fice ya goge ya ƙware a kowane fanni al'allama muhammad bin ali ashaukani muhammad bin ali ashaukani ya ɗauki littafin muntakal akhbar ya yi mai sharhi al'imamun shaukani babban mutum ne babban malami ne shahararre ne fitacce wanda a garinsu na yaman a yau al'amarin zai bayyana ma duk wanda aka ma wannan bayanin zai gane da wuri domin a wancan lokaci shi'a zaidiya da shi'a Hadawiya suna da ƙarfin gaske a ƙasan yaman to a daidai wannan lokaci akwai ɗan shi'an da ya ɗauki littafi ya rubuta kan matsalolin fiƙihu ya bi duk wasu bayanan fikihu na musulunci ya ɓata ya lalata su duk abin da ya zo a sunna a bisa fahimtar annabi da sahabbai ya birkiɗa shi ya bankara shi ya lankwasa shi ya bi daidai da fahimta na shi'anci to a daidai wannan lokaci ahalin sunna a ƙasan yaman ba ƙarfi suke da shi sosai kamar yadda 'yan shi'a wancan lokaci suke da shi ba to kuma shi malam muhammad bin ala ashaukani kamar yadda ka ji babban malami ne mujtahidi malamin hadisi wanda ya goge ya kware to ya fito kai tsaye ya karo da su to abin sai an sa hikima mun gano wannan to wannan dan shiya ya sanya ma littafin nashi suna hada'iqul azhar furan lambu to muhammad ibn ala ashaukani da ya tashi to sai ɗauko wannan littafi na furen lambu wanda ɗan jizi ne ɗan ƙarami haka yake son zai mai raddi zai ragargaza shi ya warware abin da yake ciki baki ɗaya to shine ya rubuta wannan littafi ga su mujalladi uku suntuma suntuma ya sanya mana shi asailul jarrar almutadaffik ala hada'ikil azhar asail shine kwazaron ruwa wanda aka tabka ruwa kamar da bakin ƙwarya ya zo da ambaliya wanda in ya je lambu irin wannan ruwan zai bar furen lambu sai na tuttun kuɗe sai na babban kaɗe sai na ingije su kai da jin sunan littafin kai ka san abin da zai yi asailul jarrar almutadaffiq ala hada'iqul azhar asailul jarrar babban malami kenan muhammad nasir dinar albani a lokacin da ya tashi zai raddi dangane da abin da ya shafi littafin da ko wani hadisi da ya shahara a bakin mutane to shi kuma yankin nashi da ya zama ahalu suna suna da ƙarfi shi ƙarare fito ya raddin nashi a fili ba da hikima da hikaya irin wannan ba akwai hadisin da ya shahara da hadisin gharanik wai sanda allah maɗaukin sarki ya saukar da sotin najimi annabi ya zo yana karanta suratun najami a gaban shawa. to yana cikin karatun ne sai shaɗan sai jefa mai wata kalma a baka sai kafaran maka suka ji sai suka ce o'o oh, oh, kaga muhammadu sarkin kara yau ya kara mana ya yi mutunta allolanmu wai da annabi ya zo yana karanta a lata wal uzza wa manata thalithatal ukhra sai ce wa tilkal garani ula wa inna shafa'ata la turtaja kun gano wannan tilkal a afara'aytumul lata wal uzza shin ba kwa ganin waɗannan lata da uzza wa manata thalithatal ukhra da kuma manata cikon na ukun tilkal kul ula kun ga waɗannan manya-manyan gumaka wa anna hunna kaga cetonsu la turtaja mu ma nan bukatan da muke muna fata su cece mu kenan to shi yasa can karshe wai da annabi ya karanta cewa fasjidu lillahi wa abudun cinda can a farko ya kara musu to su ma nan sai suka kara mashi sai ya kai sujada baki ɗaya shine muhammad nasir din al-albani al-muhaddis al-asar abu abdurrahman muhammad ibn nuh alaihi rahmatullah shi kuma da ya dauki nashi alƙalamin sai sa nasbul majanik fi nasbi qissatil gharanik kai jama'a sama littafi suna sai malaman sunna nasbul majanik kafa tankan yaki fi nasfi kissatil garanik wajen ragargaza kissan garanik kai da jin an ce an girki igwa an girki tankan yaƙi kai ka san abin da zai faru wajen yin ɗaiɗai da yin raga-raga da wannan kissa na algaranik Allah ya gafarta musu to haka malaman sunna suke aikin nasu to muhammad ibn Ali Ashokani. wanda ya rasu hijira na shekarar 1255 ya tinkara lishari hazal kitab shi ne tasadda lishari hazal kitab ya tinkari sharhin wannan littafi na muntakal akhbar fasharahahu sai sharhin wannan littafi fi samaniyati mujalladat a cikin mujalladai takwas bismil nailil autar nailul autar bi sharhi muntakal akhbar mu namu da muke da shi a masallacin nan mujalladi hudu ne jiz'i takwas domin mujalladin takwas ina da wannan littafin da izinin Allah Allah madaukin sarki ya sa mu dace malai ce alladhi yahtallu makanatan marmuqa wanda wannan sharhin ya ɗauki matsayi mai daraja fil awsat al-ilmiyya wa tadrisiyya a fagen ilimi da kuma karantarwa lima ya tawe alaihi min husni talhis da irin yadda malamin ya bi kyakkyawan tsari na takaita zance wa jaudati tartib da kuma yadda yake inganta bayanai da yake zubowa dalla dalla daki daki daga wannan sai wannan a bisa tsari na ilimi wal buhusul muqni'a sannan yana zuwa da bincike masu gamsarwa da bayanai waɗanda suke natsarwa da dalilai waɗanda suke sanya kwanciyar hankali a cikin zuci haka yi wannan littafin na nailal autar ya zo da bayanai gamsassu wasatin nazarin mu'allif male ce kuma da yalwa irin na kyakkyawan nazari na rubutun marubucin wannan littafi al'imamu shaukani mala ce wa rahabati kalbihi da kuma irin yanda yake da yalwan zuciya in malami ya zama yana da zuciya kamar shekan tsuntsu to sai ka gane cikin komi nashi dan duk abin da ya darasashe shi to sai ka ji sai ka gane zai mai illa zai mai tasiri amma in ya zama yana da rahabatu sadar to abin da yake gaban shi kawai shi yake yi mun gano wannan da kyau ko ba wata goguwa ko wani kwazari da zai taso wanda zai canza akalen shi daga inda yake ina fata mun gano wannan da kyau shine rahabatu sadar ba zai yi yana da kulli ko yana da farin ciki da annashuwa ga wani ko da wasu ka gane cikin abin da yake yi ba Allah yake ma aiki to zai tunkari aikin Allah kadai duk wani da ba Allah ba zai jingine shi a gefe kawai to amma in ya zama mutum yana da kuntatacciyar zuciya yanda ka san shekan tsuntsu to wannan malaman musulunci ba sa lissafi da shi domin in ban da ɓanna ba abin da zai iya ma addinin musulunci allah maɗaukin sarki ya sa mu dace ɗan wannan takaitaccen tarihin wannan littafi da kuma wannan malami malai ce ka koma cikin littafin albidayat wan nihaya juz'i na sha uku shafi na ɗari uku da uku na babban malami ibn al-qayyim ɗaya daga cikin fitattun ɗaliban ibn taymiyat al-harrani abul abbas alaihi rahmatullah amma walid ibn taymiya shin da mun ji kakan shi to sai mala ya ce mahaifin ibn taimiya kuwa shine ash-sheikh shihabuddin abdulhalim ibn taymiya sunan yulan addini abdulhalim ibn taymiya faqad kana aliman muhaddithan shi ya zama malamin hadisi ne shahararre fitacce karɓaɓɓe nagartaccen malami na hadisi wa faqihan hambaliyan sannan babban malami ne ba hambali kar ku manta a baya dama an yi an yi a daidaita hambalawa da wa da mu'tazilawa sun daidaitu ba zai yi mu'tazila da 'yan salafiya su tafi tare ba don a wancan lokacin salafiya su ne hanabila domin su ne suka tsaye don gane da ƙida ba kwana su ne sa'ar ahmad dan hambali da ya tsaye gwagwarmaya don gane da mas'alatu halkil ƙur'an da irin gwagwarmayan da ya da sarakunan gargajiyar wancan zamani da irin rikicin da ya tashi wanda su ahmadu ibn abi du'at suka kira suka sa aka kashe bayan allah aka ɗaɗɗaure malamai aka wulaƙanta al'amarin karantarwa da addini amma babban malami imamu ahalus sunna wal jama'a ya tsaye tsayewa irin ta daka bai kaɗa ba koyaya ya tsaye ya kare aƙidan musulunci to haka wannan aiki na ahmad ɗan hambali hambalawa suka ɗauka shi sa duk yanda a zamanin kafin girman ibn taymiya aka iya samun daidaito da tafiya tare da waɗanda ake da matsala da su dangane da fahimtar fikihu to an kasa daidaituwa da motazila motazilawa sun iya daidaitawa da sauran mazahib amma hanabila ba su yadda ba duk wanda ya zo da wata matacciyar aƙida za ga irin salon malaman da ke tunkaransu shi'a sun san waɗanda ke takura masu sufaye sun san waɗanda ke karo da su khawarij sun san waɗanda ke ragargazansu mutazila sun san waɗanda suka hana su sakat da duk wani wanda ya zo da bida'a ko sarrai ko shirme da ɗirkaniya cikin al'amarin rayuwar al'umma da addininsu sun san suwa ne ne dodanninsu jama'a mun gano wannan da kyau ko a wancan lokaci ana ce masa hanabila mun gano wannan su ne ahalus sunna wal jama'a waɗanda ke bin alkur'ani da hadithi a bisa fahimtar annabi da sahabbai Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu to shi ne sai mala ya ce wa sahibu tadris sannan shi mahaifin ibn taymiya sai ya sha bamban da nashin mahaifin kakan ibn taymiya kun ga wannan shi kakan ibn taymiya yayi fice da rubutu yayi fice da karantarwa shi ko mahaifin ibn taymiya sai ya fice da me da karantarwa wa ifta da kuma zaman ba da fatawa walamman taƙala min harran ila dimashq lokacin da ya hijira ya bar garinsu na harran ya tafi dimashq sham za mu zo za mu je me dalilin hijiran me yasa ya bar harran mahaifar shi ya kama hanya ya tafi dimashq sham me yasa kama bitadris sai tsaye da karantarwa bisuratin munazzama a bisa tsari na nizamiya fil jami'il amawi a babban masallacin juma'an banu umayya alladhi kana yu'tabaru markazan likibaril ulama wa mudarrisin wanda wannan majalisi ya zama babbar santa ce na manya-manyan malaman duniya ƙwararru masu karantarwa duk malamin da ya ƙware ya fice to yana da majalisi a wajen sannan kuma yana zaman ɗiban karatu a wajen manyan malamai fitattu 'yan uwan shi saboda ƙara fa'ida mun gano wannan da kyau ko malami in ya kai kat a wajen ilimi ya ƙura kowane fanni to komowa yake kuma yana ƙoƙarin ƙara fa'ida a wajen gogaggo ƙwararrun malamai waɗanda suke sama da shi da tsawo'in shi da kuma waɗanda suke ƙasa da shi mai yiwa akwai abin da ya karanta ya manta ko abin da ya karanta bai fahimce shi da kyau ba ko wani ya fahimta ɗoriya da nashi to irin waɗannan majalis al'ilmiya to nan ne fagen da ake zama ake bararraje balagin ilimi jama'a mun gano wannan da kyau ko to mahaifin ibn taimiyya yana daga cikin manyan malaman da suke karantarwa a wannan babban markazi din walam yakun yasau kulla alimin aw mudarrisin an yudarrisa fihi mala yace ba dama ne mai sauki a ce wai kowane malami dan habba wa dabba da kowane mai karantarwa dan fike-fike a ce wai ya samu daman zama irin wannan kujera na amshakan malamai ya zauna zaman karantarwa ba mun gano wannan da kyau ko sau da dama idan babbar kujera aka samu ƙaramin mutum ya hauta to za a ga wannan kujeran ta yi mai yawa yawan da zai komo yana shiririta kamar a sa kafan jariri ne a takalmin ruwa mun gano wannan da kyau ku ka san takalmin ruwa a ce jariri ya sa Allah madaukin sarki ya sa mu dace mala ya ce wa qad kanat tamtazo durusihi bilirtijal mala ya ce karantarwan baban ibn taimiyya sai sha bamban da sauran darussa na sauran malamai ta yadda yake zuwa da abin da yake ƙayatar da masu saurare wata kallumu an zaharar kalbe ma'ana yana zaman karantarwa ne da ka ko za ku buɗe littattafai yana karantar da ku tafsirin alkur'ani amma da ka yake karantowa littafin na gaban ka ya ja ma bakin ya ma bayani ya ma shahadi ya gama komi kuma ya ci gaba daga inda ya tsaya in yana karantar da musnadil imami ahmad haka yake da ka yake karanto isnadan da matanin hadisin ya sharhi kuma ya tashi hadisi na gaba haka yana karantar da sayul bukhari ko muslim ko abu dauda ko tirmidhi ko nasai ko ibn maja da sauran littattafan fiqhun mazhabin hanabila da ka yake zubo su yake bayani filla-filla dalla-dalla a bisa tsare wanda yake kayatar da jama'a an zaharar kalbi da kayi ke yi min gairi an yasta'ina fi asna'i tadrisi bi kitabin baya bukatan ya bude littafi a san da yake karantarwa sam da ka yake barowa yanzu wannan karatun da muke inda mahaifin Ibn taymiya ne ya zauna zai zai rufe littafin ya aje a ƙasa amma cin da ni baban abdurrahamanu ne <laughs> kun gano wannan da kyau ku wajibun alayya an asta'ina bi kitabin Allah madauke sarki ya sa mu dace zalika fadlullahi yu'tihi man yasha kun gano wannan mala yace wa inna ma kana ya'tamidu ala zakiratihi yana dogara ne ga irin kwakwalwa da kwanya da hadda wa hifzihi da abin da ya riga ya haddace haka yake karantarwa dukkanin ulum ya haddace kawai mun gano wannan dukkanin mutun da shiroh da usul ya haddace la hataji ila kitabin bai bukata ya bude littafi yana karantawa Allah mai kwakwalwa da kwanya fiye da diyan da kake tsammani yadda ka san al'imamu shafi'i Allah madaukin sarki ya sa mu dace mala ya ce wa walliya ma a zalika hatu darar hadisu sukriya tare da haka sai allah maɗaukin sarki ya mai baiwa cin da ya yi fice cikin sa'a ya ɗar sa'a ba su cin mashi ba tsara sun buga sun bai shi ina ta mun gano wannan da kyau sai da ya zama shugaba ne shi na darul hadis a sukuriya kun gano wannan da kyau ko ka san tintina ke kafa darul hadisi kaza darul hadisi kaza darul hadisi kaza ni sai ya zama nawon markazin sunan shi darul hadisi salafiya daidai da markazin mai gidana shekul albani darul hadisi salafiya ina fatan mun gano wannan da kyau shi kan shi malam albani yana kiran wannan majalisi da darul hadisi salafiya don ka samu kasa ɗin munafinci dodo mala albani ce duk zariya ba inda yake da awon salafiya ya ce sai makarantar shi da yake karantarwa mai suna darul hadisi salafiya da ke gaskiya layout ya ce sai kuma markazin malam musa sahabi mai suna markazu salafiya sannan sai markazi na ɗan uwa malam mai shago mai suna darul hadisi salafiya da ke magumi wa kun gano wannan da kyau ko Allah madauke sarki ya sa mu dace yanzu mu bi kaɗai muka rage muna da awan salafiya a Zariya saboda shi mai gidan ya rasu ko kun gano wannan da kyau ko saboda shi ya faɗa da yana nan ne da sai mu ce to kuma malan dawa ka samu kasa ɗin munafinci dodo ya faɗa duk wanda ya saba wannan maganan to ka ce mashi munafinci dodo malai yake cewa gashi a ƙasa kanat daren daran wannan darul hadisu sukuriya haka da karanta ta kasance gida ne waƙafan wanda aka bar shi a matsayin waƙafi waƙafa ha zakiyuddin ahmad bin ala amir sharafuddin sukar asalin gidan zakiyuddin shi ya sai gidan sai bar shi a matsayin wakafi ga ahmad bin tala'e ma'ana shi zakiyuddin ahmad dan tala'e ya sai gidan ya wakafi ga sarki sharafuddin sukar to sai gidan ya zama daru sukriya kun ga wannan da kyau ko sai a koma cin da malaman hadisi darul hadis suke sawa sai aka mai da shi darul hadis as-sukriya ko darul hadis al ko darul hadis salafiya kun gano wannan da kyau ko Allah madaukakin sarki ya sa dace dan takaitaccen tarihin kenan wa min ba'di wa min ba'du ma da yace tasabbaha darul hadis wa masjidan ana nan tsawon zamani sai zama an buɗe wannan markazi gidan an make shi ya zama babban jami'a har an fitar da hamshakin masallacin juma'a za ku zo ku ji yadda kuma ya kasance wa ba da an asbaha dara hadithin bayan wannan gida ya zama babban yanki babban makaranta da ke karantar da hadisi sakana fiha shekul islam ibn taimiyya ƙarshe ibn taimiyya nan ya zama nan a cikin makarantar gidan sheki. mala yake cewa wal madrasatul yawm dakhilatun fil bina wannan makarantar ta shige cikin ginin al li lidaril qur'an al khaydariya wanda makarantar ta hade cikin darul darul qur'an al khaydariya fil janub a bangaren kudanci kun gano wannan da kyau ko sai zama an fada da jami'an har darar hadisu sukuriya ma ta fada cikin darar qur'an har ma ba a gane ta Sau da an yi manya-manyan gine-gine yanzu ka je biyu in ka kana son ka gano asalin ginin da saddau ne ya yi ai cikin gine ginin da aka yi ta bayan shi ya ma cinye wannan yi. haka ya faru mala yake cewa minal junub wala asara laha ko asarin wannan darar hadisu sukuriya ma ba a gani karanta littafin khutatu dimashq li ustaz akram hassan al'alabi a shafi na tamanin zuwa shafi na tamanin da ɗaya shi ya tarihin darul hadisu sukuriya allah maɗaukin sarki ya masa kayya da alkhairi mala ya ce bilkassa'in wa biha kana saknaha wannan darul hadisu sukuriya tana ƙasa'in ne a nan ne kuma gidan shi shugaban makarantar yake mahaifin ibn taimiyya da ya rasu ibn taimiyya sai ya zauna a gidan a nan ne ya ci gaba da shan ɗaure-ɗauren da yake sha za mu zo za mu karanta da izinin allah ya sana ya rasu hijira da shekara 682 wadofina bi makabir sofiya an binne shi a makabarta da ta shahara da cewa makabir sufiya rahimahullah to wannan makabir sufiya mala ya ce wahiyar makabara a shahira wata makabarta ce da ta shahara allati hiya madfanu kibaru ahalil ilmi was salah nan ne ta zama inda ake bin na manya-manyan malamai mutanen kirki masu kokarin kawo gyara addini kabna asakir kamar babban malamin tarihi ibnu asakir wa ibn salah da babban malamin hadisi ibn salah wa ibn al-athir da babban malamin hadisi da lugha ibn al-athir wal hafiz al-muzzi da babban malamin hadisi malamin rijal ɗaya daga cikin almajiran ibn taimiyya al muzzi wa ibn kathir da babban malamin tafsiri malamin tarihi ibn kasir ad-dimashqi alaihi rahmatullah wa qad durisat wa buniyat alaiha emara jami'a dimashq mala yace amma yanzu an baje wannan makabartan har ma a nan ne aka gina babban jami'an nan na dimashq amma a daidai wajen sai aka fitar da wasu manarori filoli haka suka zama su ne kamar ginshikai da ake gane daidai inda wannan wajen yake jama'ar annabi kuna fahimtar wannan yanzu kaga ana ɗauko maka wajen a geografiyance kana iya fahimtar yanayin yadda wajeje suke ko to abin da ake ce mai ilimi kenan wanda bai iya wannan ma ba zai iya baka ilimin da an jima za ka iya zauma ka karantar da al'umma su gane ba allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu waɗannan bayanai ma ya ce ka koma cikin littafin albidaya wani haya mujalladi na sha uku shafi na ɗari uku da ukun can da muka yi bayani a baya allah madawakin sarki ya tsare mana imaninmu to bayan da muka ji tarihin kakannin ibn taimiyya har mala ya taho mana da tarihin tiryen tiryen daki daki bai zame ko ina ba sai kan mahaifin ibn taimiyya muka ji irin baiwan da allah madawakin sarki ya mai da kuma irin kwazon da shi mahaifi da kakannin ibn taimiyya suke da a yau sai mala ya ce mauliduhu yaushe aka haifi ibn taimiyya wanti kalihi min harran ila dimashq da kuma tashin da mahaifin ibn taimiyya ya yi daga harran garinsu mahaifansu zuwa garin dimashq sham me yasa ya koma dimashq wanda za mu zo muna cewa ibn taimiyyat harrani sai mu ce me ad-dimashqi sunaye guda biyu al-harrani kuma me ad-dimashqi ko me yasa ake ce mashi abul abbas duk da bai taba aure ba har ya koma ga Allah kuma ana ce mashi baban abbas kun ga wannan da kyau ku yanzu wannan littafin ba ɗaya daga cikin littafan shi majmu fatawa na ibnu taymiyyah al-harrani ad da ba za a kwantar da mu duka nan a ɗibo littafin ibnu taymiyyah a zuba a kanmu in dai ba zuwa aka yi aka kwashe su ba to sai dai mu riɓe a wajen ba ka saka yunƙura ka cire su ba littafan da ya rubuta ba ka isa ba ɗi yawan mu nan amma kama shi aka aka saka shi a gidan yara har ya mutu za ku zo ku ci ina ba don mun gano wannan da kyau Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu wulida kayyade ni ibini taimiyya yau malisnain an haifi babban malami taqiyuddin ibn taymiya a ranan litinin goma ga watan rabi'in al'awwal kun Allah da a ce mutanen nan suke da ibn taymiya aka ce a haife shi watan rabiul awal za ce shi sa ma ya gaji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a ibn taymiya babban malami ne sallallahi tallahi sallu ala nabi sallallahu alaihi wasallama amma faɗa mana me yake son ka ce <laughs> jama'a mun gano wannan da kyau ko wannan shiriri ce da da yawa a wani kauliya a tarihin ibn taymiya sha biyu ga watan rabiul Awal. aka haife shi hijira shekara 661 kun gano wannan da kyau ku fi hazil usratul ilmiya ya fito a cikin wannan family wanda suka shahara da ilimi wa diniya kuma suka shahara da addini ilimi daban addini daban fa kun gano wannan da kyau ku za a ga mutum da ilimi ya fi kowa amma bai da addini za a ga mai addini bai da ilimi ana ko ba yi ba kowa ne Allah yake ma baiwan ilimi da addini ba akwai wanda kuma ba ilimi yake da shi ba karatu yake da shi to waɗannan su ake ce ma ulama ubani isra'ila wanda Allah madaukakin sarki yake mai baiwan ilimi su ne man lahu bihi khairan sai ce yufaqihu fid dini ina ba ta mun gano wannan da kyau Allah madaukakin sarki ya sa mu dace in Allah ya fahimtar da kai addini sai ka ja ƙur'ani sai ka fahimce shi sai ka karanta hadisi sai ka gane shi wanda kuma Allah bai ma wannan baiwan ba sai ya ja hadisi hadisin na ka'aba shi kuma ya isra'ila kun gano wannan da kyau ku to haka Allah madaukin sarki yake ma waɗanda ya ɗebe ma albarka Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu to usra na ibnu taymiya sun kasance usratul ilmiya wa diniya sannan ash-shahira sai Allah kuma ya shahara su akwai wanda Allah madaukin sarki zai mai ilimi ya zama mai addini amma bai shahara ba ana yi ko ba yi yanzu malaman albani ba garin nan suke ba wa ya san su cikin malamai na ai a garin nan suke duka banda albani wa fi ni shahara mun gano wannan da kyau ko wani ma da zan gaya maka in ce wani malami na ne zai ga ce ba gaskiya bane ana fahimtar wannan da kyau ko yanzu a ta unguwan nan fa akwai malamai na guda biyu yanzu haka suna raye amma kuma sai Allah madaukin sarki ya shahara na kansu ba dan na biyu su ba Allah madaukin sarki ya sa ɗaya daga cikin malaman nawa shine ya ɗauke ni ya ɗaura na kan kujerar nan ina cewa ala gafarta malam ba zan iya ba yana cewa za ka iya ba ni da ilimin da zan yi wannan abin yana cewa kana da shi na ce ba zan yi bai ce dole ka yi kun gano wannan da kyau ku ina yi bakina na rawa hannuna na rawa ba na iya yi ce sai na yi dole ina yi ina yi ina yi inda ne kuskure gyara min inda ne kuskure gyara min ana nan sai ga mala albani ya zauna ana ya ce mai shago ka iya mun gano wannan da kyau ku ran da za a kashe mala albani ni na je na wakilce shi wajen wa'azi da ba zai je ba a kuntuwa. ina can aka gaya man ya rasu ni na je na wakilce shi a wajen jama'ar nan muna gano wannan da kyau ku to wannan shahara ta Allah ce in Allah ya ga ma ya shahara ga sai ya shahara ka dan cikin mutum dubu ɗaya kan zan sarki wani doki shi kan hawo wani ko sai jaki can ga abinci ciwonsa sai su garin kwaki haka Allah yake yi ina fatan mun gano wannan da kyau sai ga Allah madaukin sarki ya taka taso mahaifinka sai zama keke yake hawa in ya ƙara gaba sai sai besfa kai kuma an ka taso sai ka sai keke daga keke sai ka riga hawa motoci mun gano wannan da kyau ko haka Allah madauke sarki ke baiwan shi wallahi ka ga mutum ya taso ya ta kukewa sai ya wuce wannan wajen wallahi besfa zai hau mun gano wannan da kyau ko kai ko ka hau wannan gobe ka hau wannan jibi ka hau wannan zalika fadlullahi yutihi man yasha haka Allah yake harkan shi Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu to shine sai ya ce ash-shahira wa sammahu waliduhu bi ahmad mahaifin shi da ya haife shi da kanshi ya sanya mai suna ahmadu ahmadu taqiyuddini ka san sun shahara a wancan lokacin da irin wannan sunayen shamsuddin kamaruddin zaharuddin taqiyuddin shahabuddin kun gano wannan da kyau ko sun shahara da wannan na bi abil abbas ya fi'an sai ana mai alkunya da abul abbas za mu zo mu ji me yasa ho ishtahara bimni taimiya sai dai ya shahara da wa ibn misali ni ni mahaifina muhammad ya samu muhammad awwal kakata sai ta samun malam saboda mahaifinta kakana kenan sunan shi muhammad awwal ya zama babban malami ne mai fatawa wanda ya shahara to sai aka sa min sunan shi kun gano wannan da kyau ko ni sai na gaji sunan na shi malam ne kun gano wannan da kyau ko ai akwai kawuna da shi ma muhammad awwal ne shi kuma ya zama masinci kun gano wannan da kyau ko ni ko muhammad awwal sai na zama wa sai na zama malami ita ta samun albarkanta ne ni ya bi ka fahimci wannan tun ina jariri take ce man malam malam malam da na taso na fara girma shi wannan kawun nawa muhammad awwal sai rike ni kun gano wannan da ke ku tun ina karami na rantse da allah ba wanda na amfana da shi a duk duniya kamar shi kuma har yau har wannan abin da nake gaya muku yana da hannu in na ce 99 100% a kan yadda na zama wannan zalika lahi yutihi man sha ya du waɗannan abubuwan ni in zama kun gano wannan da kyau ko ba lalle sai ya zama ba duk abin da ne ni kawunne na ne suka rika me tallafa min da mahaifiyana duk wannan abin da suke kakan nan nawa ita teman hata littafin farko da na fara siye a duk duniya na ilimi ta fara siye man shi shi yasa wannan littafin har yau sai na karantar da shi daga farko har ƙarshe kuma har yau ba na nazarin wani littafi a wannan fannin sai wannan don ya zama waƙafun laha mun gano wannan da kyau ko sai na shahara da malam tun ina ƙarami ana ce man malam malam sa ni ana ce man malam ne ba don mukamin karantarwa ba don dama tun ina ƙarami ni menene ni malam ne ake ce man da na girma kuma sai na fara sana'a sai abokina sai ya sa man mai shago sai mai shagon ya sha makance malam ya sha makance duwani suna da ake kira kamar ibn taymiya ne kenan sunan shi ahmad taqiyuddin amma wani suna ya shahara da shi ibn taymiya kamar malam albani ne mahaifiyar shi mai kudu take ce mai ya taso sai da ya kudin ba sai ya zama malami ƙarshe kuma ya zo ya zama malami hamshakin mai kudi wanda kudin yake amfanin duniya kun gano wannan da kyau ko sunan shi Muhammad Awul duk bai shahara da wannan ba sai shahara da me al-Albani shi yasa yau aka ce Albani makiyin Allah sai ji gaban shi yayin ya ce ras har akwai makiyin Allah da ma yake tsoron karfa a ce mala albani yana jin magana aka yi magana a kabarin shi don yana tsoron kar a je a gaya mai halin da yake ciki eh, Allah yana gaya mashi Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu ta wannan kenan an buga muku misali don ku yi me kama abubakar gumi ne bai shahara da abubakar ba sai shahara da me gumi ko da me shahara ba wannan ba don wannan ya shahara allah marauke sarki ya tsare mana imaninmu kuma mutane mu sai dai su yaƙuri da mu don mu haka miki allah marauke sarki ya tsare mana imaninmu wagalaba laqabuhun nasabiyyu alasmihi sai aka waye gari lakabin shi na nasaba sai rinjaye mun gano wannan da kyau ko akan sunan shi wa zalika urifa bainan nas da haka aka zan cikin mutane madadin suna da lakabi da baban shi ya sanya mai sai sunan nasaba na iyaye shahara kan shi sai shahara da ibnu tamiya mahaifin shi da wannan ya shahara sai ya sha makance mahaifin shi ya sha makance kakan shi ya sha makance kakannin shi sai ya zama shi ya daga tutan gidan zalika fadlullahi yutihi man yasha ya ce wa qad zakarna haƙiƙa mun ambata anna asra ibn taymiya zamanin da ibn taymiya ya taro kana muli'an bil cike yake da ruɗani da rigingimu wa faza'i tatar da fitintunin tatar kuntuna a baya mun yi bayanin irin yadda tatar suke kawo hari suke kawo farmaki suke rusa abubuwa suke ruguza kaza da kaza da kaza ba iyaka to akwai wannan rigingimu da fitintunu faqara kana al-alimul islami kulluhu mala yace sai ya zama alamul islami duniyar musulunci kulluhu dukkanin shi yartajifa khawfan min at-tatar al-wuhush ana firgice da fitintunin tatarawa na dabbanci da suke yi ne ai mun karanta yadda suke kashe mutane ko da yadda suke rushe birane ko fitinan ta in kana son ka fahimta ka ɗauko fitintinin da ake da shi yau na boko haram da fitintinin al-shabab da waɗanda ake a syria da iraki da afghanistan da pakistan ka haɗe su waje guda ba su ɗaya bisa ɗari na fitinan Tatar tar ba wallahi tallahi bai kai ba bai ma kama hannun shi ba yadda kaga suna zuwa su kashe mutane su kona gidaje su kwashe mata da yara su wulakanta littafan musulunci su abin da haka su mata tar suke kuma tar suna wannan abin da sunan musulunci jihadin musulunci suke yi mun karanta wannan malaye mana bayani dukka Allah ya saka mashi da alkhairi to shine sai malaye yake cewa ghaira anna ardal iraq tare da cewa garin iraqi wal jazira da kuma jazira kanan mujalahum bi sifatin khassa fitinan tatar to su bala'in nasu na daban ne yanzu a arewacin najeriya mafi yawancin wajeji akwai bala'in boko haram amma ba kaman borno da yoba ba haka to haka wannan yankin iraki da jazira bala'in tatar ba kamar sauran wajejen ba ne wama kada bin taimiya ya saba sinin a lokacin da wannan bala'i ya faru ibn taimiyya bai wuce shekara bakwai ba min umurihi a rayuwar shi baki ɗaya hatta a gara tatar ala harrana sai da aka waye gari ta tarawa sun kawo hari garin harrana faltaja'at usratuhu ila al-firar minha sai iyalan ibn taimiyya suka yunkura za su gudu su bar wannan gari na harran bi jami'i ma kana ladaiha min turasil ilmi wal fadila da duk abin da suka mallaka na kayan aikin ilimi littattafansu ne alluna ne kayan tarihin musulunci ne da duk abin da ake malanta da shi kai dai kana ganin idan malamai za su tafiya irin yadda kike ganin karabkan malamai haka ne su buzu ne suwa irin dai waɗannan kayayyaki na almajirai haka suka ɗiba suka bar garin harrana suka nufi dimashq mahala ya ce wa ma kana tamlikuhu min alfada'il wal karamati wa Sharaf duk abin suka mallaka na falala da mutunci da ɗaukaka wa tahara da kuma tsarki da suke da shi sha'anan mi'atin min usratul ulama'i wal ashraf irin yanayin da suke da shi da daraja da karbuwa da suke da shi ya ninka ɗaruruwan irin yanda ake samun familin malamai suke da amma duk da haka dole su baggarin in tatar suka shigo su ne bala'in farko zai fara ci don neman malamai suke yi ido rufe da su suke fara karin kumallo kun gano wannan da kyau ku haka suka haɗa komi nasu suka baggarin ma annal iraq kana markazun gharatut tatar mala yace to kaga iraq ya zama sansanin farmakin tatarawa ne wa nahabihim da kuma yadda suke kai farmaki su wawushe musu dukiyoyi lam tufakkir hazil usra fil hijrati ilaihi wannan yasa familin su ibnu taymiya ba su tunanin hijira zuwa iraki ba wa kanat sham aqrab baladin sai ya zama kuma daga garin harran zuwa sham dimashq gari ne mafi kusa lam yasil ilaihi lahibu hazal fasad kunnun wannan fitina na ta tarawa bai kai wajen ba haisu kana ta hakuma mulukun misir al’akwaya domin ƙasan dimashku sham sarakunan misir ne masu ƙarfi suke mulki da jagorancin wannan yankin fattajahar ilaiha usrat ibn taymiya sai aka samu familin su ibn taymiya sun tinkari wannan wajen wa da dimashku suka tinkari dimashku firaran min fitnatit tatar saboda su tsere ma fitinan tatar wa gharatihim da kuma abken da suke kawa mutane ba su sa tsammani ba kiftawa da bismillah sai su kewaye garuruwan ko su kashe maza su kwashe mata da yara su kwashe abincin al'umma su kone gidajensu wannan shine bala'in da tatarawa suka rika ma al'umma shi yasa qur'ani ya ce wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas wala tansa hazil usratul azima malai ce wannan family na ibn taymiya mai girman daraja ba su manta fi misli hazihil hala alƙalƙal a irin wannan yanayi na firgici walwadu ulƙasi da yanayi na fitina an tankula ma'aha ha a samina sai da su kwashi labirarin su mai daraja suka tabi da shi duk malami haka yake duk inda yake da kayan aikin shi kun gano wannan ka je ka samu mala albani duk inda yake da mai da littafin shi Allah madaukin sarki sa mu dace allati kanat turasu hal ilmi at-talid wahid wanda wannan shine daraja shine hajansu na ilimi wanda babu irin shi walantar tarda bi mufaraqatiha ala ragami ma satuqasihi min jaramin jara'iha min mata'ib duk da cewa akwai wahalan tafiya da rashin kayan sifiri wannan bai sa sun tafi sun ballita tafansu ba wa mashakkan shadida da kuma irin bala'in da za su fuskanta na tafiyan ƙasa bai za sun bar littattafansu ba kun gano wannan da kyau ko dan duniya shi sai dauko TV shi kun gano wannan da kyau ko da DVD shi da sauran kasusuwan shi ya kara gaba nan duk inda ya samu wuta kallo sai shi ko malami in ka je ɗakin shi littafi in ka je ofishin shi littafi in ka biyo shi masallaci littafi domin duk inda ya ja me zai yi karatu zai yi shi sa ba su tabi sun bar kayan iliminsu ba sai suka rankaya da 'yan kayansu wannan shi ne ɗabi'un malamai kuma duk wanda zai ba harkar malamai a haka zai ba yadda za a iya canza fa wannan turas ne al'ilmi kayan gadon ilimi ke ne. mala ya ce wa hammalatul kutubul aghla mata'iha sun ɗauki littattafai a matsayin mafi tsadan kadara kayan hajan da za su mallaka alamar kabin suka ɗaura shi a kan keken doki mun gano wannan irin a nan mai taya wanda za a sa mai doki na ja haka suka loda littattafan nan wa kharajat laylan cikin dare suka fita min gairi an yufarikaha khawfu tatar duk da tsoron da ke ransu na tatar bai fita ba haka suka yanke dare suka fita faƙar kanal khawfu yashmilu kullu makanin kuma wannan tsoro na tatarawa ya shafi ko'ina wa ma'ahan nisa walwildan haka sau kwashe matansu da ‘ya'yansu da littattafansu da su kansu suka garin harra Malam ya ce wa ƙatta zaye da ba wahala ya ƙaru ma wannan famili na ibn taimiyya walmashakka da ƙunci fi jarri markaba wajen jan wannan akori koran bi aidi da hannu yake jin shi li adami tawaffir dawab saboda ba su da dabbobin da za su ja an ɗaura littafan su ne suka kama suka ɗaga kegen kuran da hannunsu hannunsu na ɗage da shi sai suka ɗaura igiyoyi a ƙafansu ƙafan ne ke jan keken kuran su kuma suna ɗage da shi a hannu haka ke tafiya in waɗannan sun gaji waɗannan su karɓa haka suka ja har suka gudu da littafan suka koma da shi can da Allah masallacin da akwai zai wannan aikin ya ce littafin an je can asiya ta ji makaryaci in ya samu kurin ba littafin zai siya ba ne zai siya waya zai siya wa kana hazar rakabu sa'iran ala kadamin wa saqin mala yake cewa wannan abin keken koran ya zama ana jan shi ne da ƙori da ƙafafuwa haka ke ingiza shi iz kada ado makiyakir su ta tarawan yalhaquhum su cimma su da tawakkafil markab su tsara wannan keken dokin ala sana shi tafiya sun bi su da gudu fa da gudu suna bin keken dokin kuma da hannu ake jin shi da kafa ana tuka shi ana tuka shi ana gudu suna gudu ana gudu suna gudu ba wai sun bi da salin alon bane ba cikin dare iyayen ibn taimiyya mata da maza yara da manya haka suka sheka a guje da wancan babban malamin mai karatu da ka haka ya falfala yana falfala gudu mun gano wannan da kyau ko an ga maka malaman Allah irin yadda ulama wannan suke ni ko hunaka tadarru'un a usra ila Allah daga nan ne ana wannan gudun manya-manyan malamai jagororin wannan family na ibn taimiyya suka miƙa ƙoƙon baransu zuwa ga rabbul izzati wal jalal suka ƙanƙan da kai suna roƙon allah wasta'anu bihi suka nemi taimakon allah hatta nasarahumullah allah madaukin sarki ya saukan masu da nasara wa an jahum minal mahlaka ya tsiratar da su daga hallaka ta tarawa ba su iya kama su ba suka gudu suka tafi dimashq kun gano wannan da kyau ku to yanzu mun suranta yadda suke gudu mun suranta yadda ake bin su mun suranta lodin littattafai a bayan a kora mun suranta yadda ake tuka a kora mun suranta mata da yara da kaya ka mun suranta yadda ake falfala gudun fanfalaki eh dan a gudu mana da ilimin nan da muka samu yanzu ga su ne taimiyya 'yan shekara bakwai bakwai sun falle daji ba ta kalma dan a gudu da addini da mutuncin addini Allah ya kai mu karatu na gaba da izinin Allah ku sa alama inda yace ce fi dimashq tab me ya faru a dimashq mm abin arziki ya faru to amma sai mun je dimashq sham ni da ku baki daya za mu je za mu zauna alabarta mana abin da ya faru don mu amfana mu amfanar Allah ka sa mu amfanar da al'umma don mu amfana a lahira mu amfana a duniya mu samu ɗaukaka duniya da lahira ya tsare mana imaninmu da addininmu da mutuncinmu nan muke cewa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum